daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi a agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Alhamis. A yammacin yau Alhamis da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda a halin yanzu za mu fara da labarin duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa makasudin saƙon jagoran jin halin musulunci ta Iran ga shugaban ƙasar Rasha yana da alaƙa da ci gaban ƙasa da ƙasa da na yanki. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Hind Rajab ta yi kira ga birtaniya da ta kama ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila mutane fiye da 300 ne suka mutu a cikin kwanaki a wani kazamin fada da aka yi a yankin darfur da ke macin ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa sakon jagoran juyin juhali musulunci na iran ga shugaban kasar rasha yana da alaka da ci gaban kasa da kasa da na yanki ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana haka ne a yau alhamis a birnin moscow na kasar rasha cewa abu ne da ya dace a rubuta sako da jagoran juyin halin musulunci na iran ya aike wa shugaban kasar rasha dangane da ci gaban kasa da kasa da na yanki da kuma batutuwan da suka shafi kasashen biyu arakci ya bayyana haka ne a lokacin da ya isa birnin a lokacin da ya isa tashar tashi da saukan jiragen sama na Nukobo da ke birnin Moscow a yau, yayin da yake amsa tambayar da wakilin irna ya yi masa kan abubuwan da ke cikin saƙon jagoran juyin halin na musulunci ayatollah said ali hamna'i zuwa ga shugaban ƙasar rasha vladimir putin ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ƙara da cewa ziyarar tasa tana da manufofi daban-daban yana mai bayyana cewa tun da farko an shirya ziyarar ne domin isar da rubutaccen saƙo daga jagoran juyin halin musulunci ga shugaban ƙasar rasha kuma ta zo ne daidai da abubuwan da suke faruwa a baya-bayan nan da kuma tattaunawa ta kai tsaye ya kara da cewa tun a baya har zuwa yanzu a yaushe iran tana gudanar da shawarwari na kud da kud da abokanta na ƙasar rasha kan batun makamashin nukiliya yana mai cewa suna kuma tattaunawa da rasha da china kuma a yanzu da aka samu damar da ta dace za a yi shawarwari tare da jami'an rasha jamhuriyar musulunci ta iran ta ba da muhimmanci game da tattaunawa da ita kuma a shirye take ta magance matsaloli da takaddaman da ake yi kan shirin makamashin nukiliyarta mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad kazim garib abad ya bayyana cewa zagayen farko na tattaunawa da ba na kai tsaye ba da aka gudanar a birnin muscat na ƙasar oman tsakanin iran da amurka ba a samu wani babban saɓani ba kuma an yi shi ne domin tantance muhimmancin ɓangarorin biyu da kuma bayyana matsayinsu garib awad ya ƙara da cewa a wannan zagayen tattaunawa iran ta nuna muhimmancin tattaunawar da kuma rashin son ɓata lokaci yana mai cewa amincewa da shawarar da amurka ta yi na gudanar da shawarwari ba wai saboda raunin iran ba ne sai dai abin da ya bayyana a matsayin ƙarfinta da gazawar takunkuminta. Garib Abad ya tabbatar da cewa a koda yaushe ƙasarsa a shirye take ta kawar da damuwar da ake da ita game da shirinta na makamashin nukiliya. Yana mai jaddada cewa mallakar makamin nukiliya ba shi da wani matsayi a koyarwar tsaron ƙasar Iran. Ya kuma yi nuni da cewa shirin inganta sinadarin uranium gaba ɗayansa na cikin gida ne, babu wata saɓawa ƙa'ida. kuma ba za ta tattauna kan tace iraniyun ɗin nata ba. Ƙungiyar kayar haƙƙin bil'adama ta Hind Rajab ta yi kira ga ƙasar Birtaniya da ta kama ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar kayar haƙƙin bil'adama ta Hind Rajab ta gabatar da buƙatar fitar da sammacin kame ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar Isra'ila Gideon Sa'ir da yake ziyara a Birtaniya. kamfanin dillancin labaran ikina ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa cibiyar hind rajab foundation da ta mayar da hankali kan neman gurfanar da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da ake zargi da aikata laifukan yaƙi ta mika buƙata na neman kama gediyom sa'ir a birnin london na birtaniya kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun jiyo ofishin ministan harkokin wajen haramtacciyar kasar isra'ila na cewa babu wata niyya babu wata niyyar takaita ziyarar sa'ir a london ko kuma sauya jadawalinsa sakamakon wannan batu a cikin wata sanarwa da cibiyar hind rajab ta fitar ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin ganin an fitar da sammacin gaggawa kan kame sa'ir babban memba a majalisar ministocin tsaron gwamnatin haramtacce kasar isra'ila cibiyar ta yi kirarin cewa gideon sa'ar ya taimaka tare da ƙarfafa aiwatar da laifuka da suka hada da keta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a falastinu ciki har da azabtarwa kisan gilla da gangan da kuma lalata dukiyoyi. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Hare-haren sojojin mamayar Isra'ila sun ƙona ƙananan yara a garin Hom Yunus da ke kudancin zirin Gaza. Hukumar tsaron fararen hula a zirin Gaza ta fitar da wani faifan bidiyo a yau Alhamis, inda take nuna irin mummunan halin da 'yan gudun hijiran falasinawa suka shiga a Hom Yunus bayan da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka yi gudan bama a kan tantunan 'yan gudun hijiran falasinawa da suka rasa matsugunansu tun da tsakar daren jiya ne jiragen suka fara lugudan wuta kan tantunan 'yan gudun hijira zuwa wayewan garin yau alhamis inda wutar bama-bamai suka ƙone gawokin yara da mata bayan shahadar mutane da dama mutane fiye da ɗari uku ne suka mutu a cikin kwanaki a wani ƙazamin faɗa a yankin darfur da ke macin ƙasar sudan hukumar kula da ayyukan jin ƙai ta majalisar ɗinkin duniya ta watsa rahoton cewa sama da fararen hula ɗari uku ne aka kashe a wani ƙazamin faɗa na kwanaki biyu a yankin darfur na kasar sudan mai fama da rikici dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kaddamar da hare-hare a ranakun juma'a da asabar akan sansanonin 'yan gudun hijira biyu da ke fama da matsalar yunwa a arewacin darfur da kuma babban birnin da ke kusa inda rahotannin farko suka nuna cewa sama da mutane ɗari ne suka mutu ciki har da yara ashirin da ma'aikatan agaji guda tara a cewar jami'in majalisar ɗinkin duniya inda a halin yanzu inda a halin da ake ciki a yanzu ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya sanar da samun karuwar adadin waɗanda suka mutu a ranar litinin kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka tabbatar da hakan ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labaran da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin ko san sannan duniyar mu a yau sannan afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. To sharhin namu a yau zai duba yadda har yanzu 'yan Isra'ila ke yakuwar ganin cewa gwamnatin kasar ta dakatar da yakin kisan kare dangin da take ci gaba da yi a zirin Gaza na palestinawa. A baya bayan nan dai fiye da sojoji dubu da biyar na rundunar da ke kula da tankokin yaƙi ta Isra'ila ciki har da janar sun sanya hannu kan wata takardar neman gwamnatin Isra'ilar da ta mayar da hankali kan dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza ko da hakan zai kai ga dakatar da yakin da ake yi a yankin Falastinawa. A cewar jaridar Marif a ranar Litinin sojoji 525 sun sanya hannu kan wannan takardar daga masu ɗauke da bindiga har zuwa janar sun buƙaci gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da an sako waɗanda aka yi garkuwa da su ko da hakan zai kai ga dakatar da yakin waɗanda suka sanya hannun sun hada da sojojin da suka yi aiki a rundunar kula da tankoki sannan suka koma rayuwar farar hula ba tare da zuwa makarantar jami'ai ba da tsofaffin sojoji da ƙananan kwamandoji da kuma tsofaffin manyan jami'an sojin isra'ila ciki har da tsaffin shugabannin rundunar tankokin da kuma kwamandojin sassa kamar yadda jaridar ta marif ta bayyana sunayen masu sanya hannu sun hada da tsohon firaministan kasar kuma tsohon shugaban sojoji ehud barak da tsohon shugaban rundunar tsakiya amram da tsohon shugaban hafsoshin tsaro dan rose da tsohon shugaban leƙen asiri na soja amos malka da tsohon shugaban rundunar tsakiya avi mizrahi da kuma tsohon kwamandar rundunar tankoki ta sha hudu amnon reshef wannan takarar bukatar ta kasance wani bangare na wani babban kira daga sojoji na yanzu da tsoffin sojojin isra'ila da ke neman a dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su tare da kawo ƙarshen yakin tun daga ranar alhamis an fitar da kusan takardu goma daga sojoji da ke neman a kawo ƙarshen yakin gaza firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar koron sojin da ke kan aiki waɗanda suka sanya hannu kan waɗannan takardu wani babban jami'in hamas ya ce kungiyar ashirin take ta sako dukkan fursunan isra'ila da suke rage da suka rage a zirin gaza da kuma tabbatar da kawo ƙarshen yakin kisan kare dangi da ake ci gaba da yi kamfanin dulancin labaran ap na faransa ya nakalto tahir al-nunun a cewa a shirye muke mu sako dukkan 'yan isra'ila da ake tsare da su a yarjejeniyar musayar fursunoni da kawo ƙarshen yakin da janyewar sojin isra'ila daga zirin gaza da shigar da kayan agashi na jin kai a har yanzu dai hamas na tattaunawa a birnin alkahira tare da masu shiga tsakani na kasashen masar da kuma katar sai dai duk da haka jami'in na hamas ya ciki isra'ila saboda hana ci gaban da aka samu wajen tsagaita wuta a wani labarin kuma akwai rahoton da ke cewa washington za ta yi matsin lamba kan gwamnatin tel aviv ta amince da wata sabuwar shawara kan tsagaita wuta a gaza a ranar 18 ga watan maris ne sojojin ƙasar isra'ila suka kaddamar da wani harin bazata a zirin gaza inda suka kashe ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu da dama tare da warga tsage ta buɗe wuta da ƙungiyar hamas ta palestino da yarjejeniyar musayar fursunonin isra'ila ta ce ta karɓe iko da wata muhimmiyar hanya a zirin gaza a wani mataki da ya yanke gaba ɗaya yankin kudancin rafa mai yawan jama'a daga sauran yankunan falastinawa da aka yi wa ƙawanya. a cikin wata sanarwa da isra'ila ta fitar a ranar asabar ta ce dakarunta sun yi wa rafa ƙaunya gaba ɗaya tare da samar da yankin tsaro a can ɗin sanarwar da ministan harkokin soji na gwamnatin isra'ila kad ya fitar ta ce sojin sun karbe ikon morak axis wanda ke ratsa gaza tsakanin rafa da kuma hanyonis kad ya kuma yi kira ga falastinawa da su fara ƙaura zuwa yamma yana mai gargaɗin cewa nan ba da jimawa ba za a ƙara ƙami da faɗaɗa ayyukan soji zuwa wasu yankuna a cikin mafi yawancin gaza rundunar sojin isra'ila ta idf ta ce ta karɓe da abin da ta bayyana da cibiyar tsaronta da ta yi wa lakabi da lungun morag sunan wani ginin da isra'ila ta taɓa yi tsakanin birannan biyu a yanzu haka sojin isra'ila na gina titi a wurin da nufin samar da wani wuri da isra'ila ke iko da shi da raba zirin gaza matakin na zuwa ne a daidai lokacin da hamas ke cewa ta aiki wakilanta zuwa masar domin tattaunawa da masu shiga tsakani kan yiwuwar dawo da yarjejeniyar zaman lafiya kawo yanzu dai alkalman da ma'aikatar kiwon lafiya ta palestine ta fitar sun nuna cewa sama da palestinawa dubu hamsin da ɗaya ne suka rasa rayukansu tun daga watan oktoban shekarar uku bayan harin bazata da kungiyar hamas ta kai wa isra'ilar ma'aikatar lafiyar ta gaza kuma ta sanar cewa mutane dubu ɗari da da goma sha shida uku da arba'in uku sun jikkata a yakin na isra'ila a ranar 18 ga watan maris ne sojojin isra'ila suka kai suka sake kai har-hare a zirin gaza kuma tun daga lokacin sun kashe mutane 630 tare da jikkata wasu sama da uku duk da rijiyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a watan janairu harin bamamai da isra'ila ke cigaba da kaiwa a zirin gaza na cigaba da laƙo mai rayukan fararen hula na falastinawa da dama yayin da gwamnatin kasar ta killace yankin tare da hana shigar da kayayyakin jin kai lamarin da ke kara ta'azzar halin da ake ciki a yankin da aka yi wa kawanya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama ciki har da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana damuwarsu game da halin da ake ciki a zirin gaza wanda suka ce ya kai intaha ya ma kazance a halin da ake ciki dai ma'aikatar lafiya ta gaza ta yi gargaɗin cewa mutane na mutuwa saboda cututtuka da za a iya rigakafin su ma'aikatar ta ce yanayin waɗanda suka jikkata da marasa lafiya ya ƙara ta'azzara saboda katangar kuma killacewar da isra'ila ta yi wa yankin na palestinawa ma'aikatar ta yi gargaɗin cewa karancin magunguna na ci gaba da hana ƙungiyoyin likitoci gudanar da ayyukan gaggawa ga waɗanda suka jikkata ma'aikatar ta ce ɗariruwan marasa lafiya da waɗanda suka jikkata an hana su magunguna masu muhimmanci kuma wahalar su na ƙara ta'azzara saboda rufe mashigar in ma'aikatar ciwon daji ko kuma kansa matsalar koda da masu ciwon zuciya su ne suka fi fama da karancin magunguna a yankin a watan nuwamba na shekarar 2024 kotun hukunta mayan laifuka ta ƙasa da kasa wato icc ko kuma cpe ta fitar da sammacin nema a tabke mata da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaronsa yov galan ga laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a zirin gaza sai dai isra'ila ta yi birs da wannan kiran yayin da kawayenta suka ce hir ga wanda ya cafke firaministan na isra'ila ko kuma yi ma irin wannan barazanar har ta kai ma ga amurkar ta kakaba wa kotun hukunta mai laifuka takunkumi da kuma yi wa ma'aikatanta barazana game da wannan sammacin da ta riga ta fitar har ila yau isra'ila na fuskantar shari'ar kisan kiyashi a kotun kasa da kasa ta icj kan yakin da take ci gaba da yi a yankin na falastinawa da ta yi wa ƙawanya afirka ta kurce ta shigar ko kuma ta shiga sahon gaba a gabatar da wannan karar a kotun ta icj yayin da wasu kasashe da dama na duniya suka bi saho ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan afrilun shekara ta alif ɗaya tara goma sha biyar a karan farko an yi amfani da iskar gas mai guba a lokacin yaƙi sojan ƙasar jamus ne dai suka fara yin amfani da irin wannan makami akan sojojin kawance na faransa da burtaniya a yakin duniya na biyu sojin kawance da dama ne suka rasa rayukansu sanadiyar shakarar wannan iska bayan yakin ne kuma manyan kasashen duniya suka rataba hannu kan yarjejeniyar da ta haramta yin amfani da irin waɗannan makamai masu guba a duniya duk da haka amurka ta yi amfani da irin wannan makamin a yakin vietnam sannan kuma saddam hussein na kasar iraq ya yi amfani da irin waɗannan makamai masu guba akan mutanen ƙasar iran da kuma kurdawa a ƙasar iraki. masu rare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan afrilu na shekara ta 2014 dr abdulaziz rantisi shugaban kungiyar gwagwarmar falasdinawa ta hamas ya shahada bayan harin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar a kansa an haifi dr abdulaziz rantisi a ranar 23 ga watan oktoba na shekara ta 1947 wato watanni bakwai kafin a da kafar isra'ila rantisi ya kammala makarantar firamare da sakandare a garin khan yunus sannan kuma ya je jami'ar iskandariya ta kasar masar inda ya karatu a bangaren ilimin likitanci na kananan yara bayan kammala karatu ya dawo gida inda ya gaba da aikin likita da karantarwa da kuma harkokin gwagwarmaya da mamir isra'ila da take yi wa yankunan falasdinawa bayan kafa kungiyar hamas ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma bayan shahadar shugaban kungiyar hamas na farko wata sheikh ahmad yasin an zaɓe shi a matsayin shugaban kungiyar a shekara ta 2004 amma bayan kwanaki 26 da karɓar wannan matsayi sojin yahudawan isra'ila sun kashe dr abdulaziz rantisi ta hanyar jefa makami mai lizami akan motarsa a rana irin ta yau inda ya shahada tare da ɗansa da kuma wasu masu tsaron lafiyarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan afrilu na shekara ta 1946 kasar siriya ta samu 'yancin kanta daga hannun turon faransa 'yan mulkin mallaka kafin wannan lokaci dai bayan faduwar dolar usmaniya turawan ingila da na faransa sun yi watandar kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi waɗanda suka kasance a ƙarƙashin dolar usmaniya rabon turawan faransa ya faɗa a kan sashen siriya da labanan kan haka ne mata mamaye su a shekara ta 1941 amma kuma bayan haka ba da jimawa ba ne mutanen waɗannan ƙasashe suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga dai a rana irin ta yau faransa ta fice daga ƙasar syria daga lokacin da kuma syria ta samu 'yancin kanta syria tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 185 sannan kuma tana kwaftuka da ƙasashen labanan iraki turkiya jordan da kuma palestino har ila yau tana iyaka da tekun mediterranean daga yammacin kasar masu rarrai ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan afrilu na shekara ta alif tara da saba'in da biyar yan gurguzu na kasar cambodia waɗanda aka fi sanin so da khamer rock sa kafa gwamnati wadda ta birgita duniya cambodia wata ƙasa ce da ke gabashin nahiyar asiya sannan kuma ta aiki da tsari na sarauta har zuwa shekara ta 1970 a wannan shekarar ne aka hamɓarar da masarautar wannan ƙasa a wani juyin mulki wanda soji suka gudanar a ƙarƙashin janar na soja wanda amurka take marawa baya a wancan lokaci a farkon shekara ta 1975 ƙungiyar 'yan gurguzo ta cambodia wadda aka fi saninta da kamin rock a ƙarƙashin jagorancin paul pot suka kaddamar da tawaye dauke da makamai tare da hamɓarar da gwamnatin soji wadda amurka take marawa baya ta hanyar kwashe babban birnin kasar ta cambodia kamin rock sun samu goyon baya na kasar china wadda take bin tafarki na gurguzu sannan kuma sun kafa wani tsari wanda ya gino a kan ayyuka na laifuka da kuma aikata ta'asa mai yawa a lokacin da suka mamaye garuruwa na kasar cambodia inda kuma sa kashe dubban ɗaruruwa na mutane tare da korar mutane sama da miliyan guda daga gidajensu a lokacin da suka kwace mulki adadin mutanen da aka kashe a lokacin mulkin hamer rock na shekaru uku a kasar cambodia an kyasta cewa ya kai kusan mutane miliyan biyu kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar cambodia miliyan takwas an kuma hambar da gwamnatin hamer rock a ranar bakwai ga watan janairun shekara ta tara sakamakon tsoma baki na sojojin vietnam masu saurari ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi mirza hussein nuri fitaccen malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a a garin nor daya daga cikin garuruwan arewacin kasar iran bayan ya kammala karatunsa na farko ya mayar da hankali matuka wajen neman ilimi musamman bangaren ilimin hadisi da kuma tattara hadisan sannan kuma sannan hankali ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi a musulunci daga wannan lokaci ne kuma ya fara rubuta masu daraja da kima daga cikin aikansa akwai rubutun littafin nan mai suna akhbar hifzul qur'an duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ta saƙa da ake ta fuskar kasuwanci tsakanin ƙasar Amurka da kuma ƙasar China. da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana matakin da shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na ƙara yawan kudaden fito a kan kasashen duniya da china take ciki ko kuma ma take kan gaba bai zama abin mamaki ba donald trump yana mu'amala da batutuwan siyasa ne da tunani irin na ɗan kasuwa hakanan kuma ya mayar da shi zama daidai da dillali wanda yake son ganin an samu riba mai tsoka saboda ya samu nashi kasan cikin gaggawa ba tare da la'akari da halarcin kasuwancin nashi ba a cikin shekaru ashirin na bayan nan ƙin jinin ƙasar china ya mamaye shugabannin amurka da suka hada da shi kanshi donald trump amma akan trump din. lamarin ya fi tsanani da mayar da wannan kin jini zama wani abu tamkar tsaka mai wuya a gare shi abinda zai kara wa shugabannin amurka tsananin da suka shigar da kansu dangane da kin jinin china shine yadda beijing take da shugaba wanda china din bata taba samun irinsa ba wato shi jinping domin shi mutum ne mai turjiya da tsayin daka akan abin da yake yi har zuwa ƙarshe yana da azamar ɗaukaka ƙasar china a duniya da isar da ita inda ya dace a fagen siyasar ƙasa da ƙasa manufar farko da ƙarshe wacce amurka ta sanya a gaba ita ce kawo cikas da tarnaki. ga ci gaban da ƙasar china take samu a fagage da dama a baya amurka ta yi ƙoƙarin hana china ɗin ci gaba ko kaɗan amma da ta fahimci cewa ɗan zaki ya girma sai ta sauya siyasarta zuwa da za ta kawo wa wannan ci gaban cikas ba wai hana shi ba don ta san bata isa ba abin da yake cikin ƙwaƙwalwar donald trump shine ko dai mu kawo wa china cikas mu ɗan jinkirta ci gabanta ko kuma lokaci zai ƙure da na mun makara yin hakan kuwa yana nufin cewa amurka ta sauka daga kan kujerar ta ɗora kanta na jagoranta duniya china tana hulɗa da amurka ne bisa hikimar canawa da take cewa ka murƙushe abokin gabanka tun kafin mai fahimci cewa an fara yaƙi wannan yana nufin cewa lokacin fada da cana ya wuce don duk wanda yake son shiga fada da cana tamkar wanda zai harbi kafarsa ne cana tana ɗaukar lokaci yana da muhimmanci a fagen fada da makiya domin gwargwadon yadda za ta kauce fada da amurka na lokaci mai tsawo za ta rage asar za ta iya yi idan ranar fadan na hakika ta zo abin da ya zama mai jan hankali shine yadda trump ya bude fada da duk duniya baki ɗaya ta fuska kasuwanci wannan abin da ya kuwa yana cutar da amurka ne da manufofinta a duniya ya sa ana kallon amurka tamkar wacce take adawa da duk duniya baki ɗaya tana kuma sa ƙasashen duniya ɗin hatta waɗanda da suke ɗarin yin hulɗa da juna su dunkule su haɗe wuri ɗaya domin fuskantar wannan sabon yaƙi na kasuwanci na amurka ita kuwa ƙasar china tana cin moriyar duk abin da yake faruwa tana son cin moriyarsa ne saboda kare manufarta tun lokacin zangon shugabancinsa na farko a shekara ta 2016 donald trump ya buɗe yakin kasuwanci da ƙasar china amma hakan bai wara komai ba domin an samu tazarar kuɗaɗe ta cinikayya ga amurka sun tashi daga kan dala biliyan 503 zuwa biliyan 578 tattalin arzikin amurka yana a matsayin kaso 26 ne cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya a dalilin haka duk abin da ya shafe shi zai tasiri a duniya abu mai jan hankali a nan shine cewa matakin da donald trump din yake dauka ba shi da goyon bayan manyan masana tattalin arziki na cikin ƙasa amurka kuma su kansu mutanen ƙasa amurka ba su goyon bayansa don haka suke yin zanga-zanga da jerin gwano kusan kowace rana ta allah asarar da amurka ta yi ta fuskar tattalin arziki cikin sa'o'i kaɗan sun kai dala tiriliyan biyar hakan ta faru ne washe garin da trump ɗin ya sanar da ƙara kuɗaɗen haraji ga kasashe masu yawa a duniya ba a je ko'ina ba kuma wannan asarar ta kai dala tiriliyan 11 kamfanin apple shi kadai ya yi asarar dala biliyan 250 a cikin sa'o'i hakan ya mayar da wayar tarho ta iphone zama mai tsadar gaske wani abu da wannan matakin na trump ya haifar shine karuwar bashin amurka bayan yakin duniya na farko amurka ta kasance ƙasar da tafi bayar da bashi ga kasashen duniya da aka yi yakin duniya na biyu kuwa ta kasance mafi girman tattalin arziki a duniya domin tattalin arzikinta ya kai kaso 45 cikin 100 na tattalin arzikin duniya baki daya amma yanzu wannan ƙasar ta kasance ita ce wacce aka fi bin bashi a duniya kuma tattalin arzikinta yana cikin yanayi mai muni a dalilin haka aikin da ke gaban shugabannin amurka shine warware wannan takaddama da wannan rikita-rikita ƙoƙarin ceto tattalin arzikin ƙasar ne yana da buƙatar abubuwa da dama da kuma ɗaukar wasu matakai da ba su zama karɓaɓɓu a wurin al'ummar ƙasar ba domin yin su zai sa a samu raguwar halin walwala da jin daɗi da mafi yawancin amurkawa suke ciki a shekara ta 1984 bashin da ake bin amurka bai wuce dala tiriliyan ɗaya ba amma ya ci gaba da ƙaruwa, har ya kai dala tiriliyan 23 a shekara ta 2019 to a shekara ta 2024 kuwa wannan bashin ya kai dala tiriliyan 36 abinda wannan lissafin yake nufi shine cewa a cikin kowaɗanne shekaru biyar bashin nasu ya ƙaru da kaso 56 cikin 100 hakanan kuma ya kai kaso 117 na kuɗin shigar amurka idan aka fassara shi cikin sauƙi yana nufin cewa kowane ɗaya daga cikin 'yan ƙasa amurka ana bin shi bashin dala dubu ɗari da bakwai mafi rinjayen bashin gwamnatin amurka na cikin gida ne amma bashin waje japan ce tafi baiwa amurkan bashi daga ita sai kasar canan da amurkan take rikici da ita wato cana ce kasa ta biyu da amurka ta ci bashi a wajenta da akwai dalilai da dama da suka sa amurkan ta zama mai kan cin bashi daga ciki da akwai karuwar kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati hakanan kuma siyasar kiwon lafiya da kuma lokacin ɓullar cutar nan ta covid shi ma buga takardun kudaden amurka na dala yana cikin dalilan karuwar wannan bashin da kuma ganin cewa farashin dala ɗin ya yi sama sosai saboda ya dace da da tattalin arzikin ƙasar yake tafiya idan har amurkan ta fara zartar da wato kuɗin harajin da ta ƙara wa ƙasashen duniya musamman turai to kuwa za su yi ƙoƙarin nemo wa kansu mafita watakila yin aiki tare da ƙasar china ya zama ɗaya daga cikin waɗannan mafitan da nahiyar turai ɗin za ta lalubo da hakan ba zai yi wa amurka daɗi ba kuma yadda ƙasashen china japan da koriya ta kudu suka sanar da cewa za su yi aiki tare a tsakaninsu domin su fuskanci ƙarin harajin na amurka zai amfana da ƙasar china ne zai kuma taimaka mata ta fita daga killacewar da amurka take yi mata ta hanyar amfani da waɗannan ƙasashen da suke zagaye da ita ita ma ziyarar da shugaban ƙasar ta china ya kai zuwa vietnam tana ƙarƙashin wannan manufa ta ƙoƙarin warware saɓanin da yake tsakaninsu a kan tekun china na kudu tabbas kasuwar amurka tana da muhimmanci a wurin china sai dai kuma hakan baya nufin cewa china ɗin ba za ta iya samu wata kasuwar wacce za ta maye gurbinta ta amurka ba musamman ma dai a cikin gabas ta tsakiya da kuma a cikin nahiyar afirka hatta a cikin wato kasashen da suke zaga da ita da a wasu lokutan ba su jituwa kamar kasar indiya da farko amurkan tana ɗaukar cana abokiyar gasa sai ta koma tana kallonta a matsayin ƙalubale yanzu kuma ta zama barazana a gare ta. tattalin arzikin ƙasar china zai fuskanci matsala na wani zango amma a ƙarshe zai kai ga raguwar mafi yawancin waɗannan matsalolin da zai fuskanta za kuma ta rabu da matsalolin da take fuskanta a yanzu daga makwabtanta saboda ɗabi'ar ci gaban da take samu a yankin tekun china na kudu to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacciyar kasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura Falasɗinawa su yi hijira ta dole. za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu akan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai kasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasɗinawan su zauna a cikinta maimakon su ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ila ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da akwai wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin dai sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da makarkashiyar da take yi wa al'ummar falasɗinu saboda za ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ila take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu kasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasino da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi a kan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntubi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar yahudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi baƙuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. to ita dai haramtacce ƙasar ta yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a hakikanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin akan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan din cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa. shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa bata lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma ministan ya ƙara da cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ba ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar falasɗinawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini a kan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi kasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa kungiyar leƙen asiri ta musamman. umarnin tuntubar kasashen nahiyar afirka a kan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu har da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zamanto haramtaccen ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.